بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى من الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ها؟ ها؟ نعم وقال المؤلف رحمه الله تعالى وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل من من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ادعى قوم إنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون من في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحبابه قال, قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم إلى قوله ولا هم يحزنون وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكانهم مكة لا لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى قد كانت آي... قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى قوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياء ولا أولياء بيت بيته إنما أولياؤه المتقون وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من أقاربي إنما ولي الله وصالح المؤمنين وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الآية وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء إن أولياء إن أولياء إن أولياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا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 ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 kuma wannan shi zo daidai da nawa ne hudu ga watan daya shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na sati-sati da muke karatun littafi mai suna al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniyar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na nawa shida ko na bakwai ko wancan zama mun ce na biyar wannan na bakwai ko? ta ta malam yake cewa wa fada'iluhu sallallahu alaihi wasallama wa fada'ilu ummatihi kathira falalar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da yawa haka nan falalar al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama tana da yawa dukkan wata falala ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana nuna falalar wannan al'umma duk wata falala da ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan al'umma na samun ɗaukaka a dalilin wannan falalar a ce yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine shugaban annabawa duka kaga falala ce ta annabi sallallahu alaihi amma kuma ta zama falala ta wannan al'umma ta yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine sayyidul khalqi a ce yana daga cikin falalar wannan al'umma annabinta shine sahibu shafa'atul uzma to duk wata falala ta annabi sallallahu alaihi wasallama za ta haskaka wannan al'umma ita ma ta samu falala الحافظ السيوطي yana littafi الخصائص الكبرى da ya yi kokari ya tara irin falalar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya keɓanta da ita hakanan akwai littafin allafzul mukram shi ma na wani malami ne da ya tara falala da khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to don abin da ka ce da shi falala ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama wannan ta hanyar kuma yana nuna falalar wannan al'umma to a baya ibnu taymiya ya zana mana wasu daga cikin falalolin annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba duka ya faɗa ba ya dan tsakuro kaɗan ne dan su zan tamkar misali sai ya ce wa fada'iluhu sallallahu alaihi wasallama wa fada'ilu ummatihi kathira dan kada ka yi tsammanin ko ya faɗi duka ne ya ce gaba ɗaya a'a ya faɗi wasu amma abinda bai faɗa ba shi ya fi yawa ya ce wa min hina ba'athahu Allah ja'alahu al-fariqa baina awliya'illahi wa baina a ada'i. tun sanda Allah ya aiko annabi sallallahu tun lokacin da Allah ya zabi annabi ya aiko shi sai ya sanya shi mai tantancewa mai bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma maƙiya Allah wato aiko annabi sallallahu sai yaran wata alama ce da take bayyana take tantance ko rarrabe tsakanin waliyin Allah da kuma makiyin Allah shi yasa ya zo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin mala'iku din da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci ɗayan su yace innahu na'im wani yace innal aina na'imun innal aina na'imatun wal qalbu yaqfan idan ne yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba to a cikin ƙarshen hadisi yake cewa wa muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa ne tsakanin mutane rarrabewar ba wai raba kai ba ta hanyar son zuciya a raba kai ta hanyar a faɗi gaskiya wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama ya saba yu'min wa man sha'a fal yakfur da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi gaskiya a cikin quraishawa wasu suka yadda wasu kuma suka ce ba za su yadda ba a cikin gida ɗaya aka samu ƴaƴa sun yadda uba bai yadda ba ko aka samu uba ya yadda kowa ya yadda kannai ba su yadda ba ko kannai sun yadda yayye ba su yadda ba ko mata ta yadda miji bai yadda ba ko miji ya yadda mata ba ta yadda ba a dalilin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu wannan rabuwar kan saboda ka ba dukkan rabuwar kai bace take aibi idan an rabu ne saboda gaskiya ta raba ku ku kun zaɓi layin gaskiya wasu kuma sun zaɓi layin ƙarya to wannan ba illa ba ce haka ya kamata bai kamata ku haɗe kanku ku dunkule akan ƙarya ba da Allah ce a haɗe kai a dunkule ya faɗi akan abin da za a dunkule din ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ya yace ku rike igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba kaga sai ya faɗi abin da za a rike sai wasu suka yarda su rike sai wasu kuma suka kiyar yarda su rike to zaki za ku je ku haɗu da su don a samu haɗin kai ko ku za ku ci gaba da riƙewar ko da su sun falle sun wani za ku riƙe gaskiya ba haka masu cewa a haɗa kai amma ba sa faɗar yadda za a haɗa kan wannan da shirme suke da haniya ba za ka zo ka cewa mutane a haɗa kai ka samu mutane suna da bambance-bambance ba wani ya yadda da tauhidi wani bai yadda ba wani ya yadda da bid'a wani ya yadda da sunna wani yana sunna wani yana shi'a ka ce duk a haɗi a zama ɗaya kamar yadda yan shi ake propaganda ce mu muna son musulmi su haɗa kai to a haɗa kai a kan ne, a kan san sahabbai ko a kan zagin sahabbai kan san abubakar da umar ko a kan la'antar abubakar da umar sai ka faɗa akan me za a haɗa kan ko kuwa a kai kana la'antar abubakar da umar ni kuma ina cewa abubakar da umar yan aljanna ne kuma mu haɗu to akan me muka haɗu kenan saboda kaga wannan ai bakin babu yaɗu ba saboda kai shi wancan nashi bakin la'anta yake kai kuma naka bakin addu'a kyakkyawa yake kaga bakin ma bai haɗu ba ballantana kuma zukata su haɗu to dan shi a ko ya gaya maka ko bai bai gaya maka ba a zuciyarsa yana yana kin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk kaje ya ce yana shi amma baya zagin sahabbai to kamar shi wannan ƙarya yake kawai dan dan harma zagiya ne bai ma san me shi abba amma in ya san shi'a shi'a wannan akan wannan aka gina shi'ar ai asali ginin shi'a na farko foundation din da aka dora ta kai shine cin mutuncin sahabbai sai da suka kutu-kutu suka kashe sayyidina usman sannan shi'a ta samu gindin zama da wannan suka fara shi yasa wannan shi'a dan ko da ana ce da shi yasirul habib cikin maganganun da ya rika yi shekarun baya yana cewa mutane ba su san falalar waɗanda suka kashe sayyidina usman ba ai waɗannan su ne 'yan shi'an farko in ji shi ya ce to mutane ba san cewa wannan fitinar da aka yi ba ita ce saura juyin juyi hali na farko da shi'a suka yi a tarihi to yana jinjina ma waɗanda suka yi wannan abu kuma yana ganin abin kirki ne da bai kamata ana wasa da shi ba ko ana watsi da shi to kaga ya za a yi wanda yake jinjina kashi sayyidina usman yake yarda da wannan yake amince wannan kuma ya zan kai da kake daukan sayyida usman dan aljanna ne ɗaya daga cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallama sirikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ka dauke shi ka dauki wancan da wancan da abu ɗaya ba zai yiwu ba to shine nan ibnu taymiya yake cewa min wa min hina ba'atha Allah ba'athahu Allah ja'alahu al-fariq baina awliya'illahi wa baina a'da'ihi فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به بي ومتن يزم ولي الله sai wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo da shi wannan shi ne zama waliyin Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyan kana aw nasraniyan yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar babu wani mutum cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasare ne da zai ji labarin bayyana ta sannan bai yi imani da ni ba annabi ya ce sai ya shiga wuta ashe kaga bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tantance dan wutar dan aljanna wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai shiga aljanna wanda ya saba masa shi ne zai shiga wuta shi yasa ibnu taymiya ya ce fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi ba zai taba zama waliyin Allah ba sai wanda yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda manzo zo da shi wattaba'ahu batinan wa zahira ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ciki da waje wato duk al'amuransa na baɗini da al'amuransa na zahiri ya ɗora su akan sikilin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya dace da sunna ya karɓa ya aiki da shi abinda ya saba da sunna ya jefar da shi ya take shi da kafafuwansa wannan shine cikakken waliyin Allah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى manzo ya ce duk al'umma ta 'yan aljanna ne sai dai wanda baya son shiga aljannar sabai suka ce akwai wanda ba zai so shiga aljanna ba nabi ya ce ai wanda ya min biyayya shine dan aljanna wanda ya saba mun kuma baya son shiga aljannar kenan saboda kaga da'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da imani da shi da ya masa biyayya ciki da waje ita ce babbar alamar walittaka wanda duk yake da wannan sifa to babu shakka yana cikin sahun waliyan Allah ko a ce an sa shi ciki ko ba a sa shi ba da yana ciki Allah maɗaukin sarki ya sa shi wa man da'a mahabbatallahi wanda duk yayi da'awar san Allah wa wilayatahu da walittakansa ga Allah ko jibintarsa ga Allah wa huwa lam yattabi'uhu amma bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba falaysa min awliya illahi ta'ala baya daga cikin waliyan Allah bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa auliya shaytan wanda duk ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijire masa to yana daga cikin waliyan shaydan yana daga cikin makiya Allah waliyan shaydan kuma to wannan shine sikelin kaga sikelin mai saukin awo ne wato kowa zai iya awon da shi ba a bukatar sai ka zazzurfan karatu ko sai ka samu digiri na uku ko na hudu a'a da zarar dai ka iya karanta larabci kana fahimta to wannan shine sikelin kai ko baka fahimtar larabci za a iya gaya maka sikelin nan ka rike shi kuma kai aiki da shi yana saukin sarrafawa ba wani inji mai wahala sarrafawa ba da sai an je an yi odar wanda daga Legas <laughs> sai jinan mutum sai inji amma sai ya ɗauko wanda daga Legas shine operator din a wannan kowa zai iya sarrafa shi inda ya san abin da yake wane ne wali na amunu wa kanu ke shikenan an gama magana don wani abin da za ka faɗa sai dai sharhi da ƙarin bayani amma wannan shi ne sikilin kowane ne in ya sauka daga kan wannan sikilin to ba waliyi ba ne? kowa sun yi tayin fafutuka na su naɗa shi waliyi to fafutukarsa a banza za ta tashi ba ta yi amfani ba saboda kai tuntuni sikelin ka ya nuna maka ba nan ya nufa ba ka auna ka kula cewa a ah, ba ɗaya bangaren yayi an gane ku qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ce ka ce in kuntum tuhibbuna Allah in har kuna son Allah fattabi'uni ka ce ku zo ku bi ni yuhibbukum Allah to ubangiji zai so ku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai قال الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن البصري إيه بشكين تابعي رحمه yake faɗa dangane da fassara wannan ayar yace idda qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun yi da'awar su suna son Allah fa anzalallahu hadhihi al-aya mihnatan lahum sai ubangiji ya saukar da wannan aya dan ta zama jarrabawa gare su jarraba su in kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alamar kuna son Allah din da gaske domin man yuti'ir rasul faqad aba Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a to Allah yayi wa kai tsi in har da gaske kuna son Allah to ku bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan <coughs> wannan ai al-hasan al-basri ya faɗi wannan kamar yadda tsabari ya kawo da wasu daga cikin malaman tafsiri cewa ya faɗi wannan cewa wasu ne suka rika yin da'awar suna son Allah Allah ya jarraba su ci to ga abin da zai nuna kuna son shi shine ku bi annabi sallallahu alaihi sallama da imam tsabari a tafsirin sa yana ganin wannan tafsirin wannan fassara ta al hasan basri tana da rauni a ce ita ce fassarar aya shi yana ganin siyakin ayar yana nuna cewa wafudu najran ake nufi wafudu najran wanda suka zo ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to a cikin san kiristoci ne nasara bani taglib ne lokacin da suka zo akwai cikin su masu cewa isa dan Allah ne shi Allah yake nuna musu in har da gaske suna san Allah Allah yana son su ko abinda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyansa ma'ana isa ɗan Allah ne mu mabiyansa mu ma ƴaƴan Allah ne kuma mu ne masoya Allah to shi ne Allah ce in har da gaske kuke ga annabin da na aiko nan da sako na gaskiya zai tace muku ƙarya da gaskiya ku bi shi wannan shi zai nuna kuna san Allah ɗin shi imamu tabari yana ga wanda ita ce tafsirin wanda ne tafsirin da ya fi dacewa da ayar wato ta sauka ayar akan nasara duk da cewa lafazinta yana da umumi wato al'ibra anan bi umumin lafzi la bi khususi sababi duk ma wani wanda zai yi da'awar san Allah to zai shiga karkashin wannan ayar tun daga kan su na farko din yahudawan da suke tsarkake kansu alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ubangiji yake gaya mana yadda yahudawa suke tsarkake kansu tsarkake kansu da Allah yake nufi a wannan aya shine wanda ya faɗa a cikin suratul ma'ida قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله falima قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير haka ubangiji yake musu raddi cewa da suka ce su ‘ya'yan Allah ne musu yansa ya ce ne menene yake muku azaba da zunubanku alhabibu la yu'azzibu Habiba. masoyi baya azabtar da masoyansa ba zai yiwu ba kana da mata kana son ta kuma ka shaƙe ta ka makure ta tana numfashi ɗaiɗai kuma kashe ta akwai alamar cewa wannan soyayyar da kake ta awata ta gaskiya ba ce ko ka ce kana son ƴaƴanka amma ba za ka ciyar da su ba ba za ka tufatar da su ba basu da lafiya kuma ba za ka kula da asibitin su ba wannan alamar kana son su ba gaskiya ba ne alhabibu la yu'adhibu habibahu da ya ce yana son babansa amma zai daka wa uban tsawa uban yana son taimako ba zai yi masa ba kullum abin da zai jefa nan cikin zulumi yake yi wanda alama ce da take nuna da awar yana son ubansa ba gaskiya ba ce domin alhabibu la yu'adhibu habibahu falima kun bi dhunubikum mala yace wa qad bayyana Allahu fiha cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa anna man ittaba'a rasula wanda duk ya manzo sallallahu alaihi wa sallama fa inna Allah yuhibbuhu to lalle Allah yana son wannan mutum wa man lahi mahabbatallahi wa lam yattabi'ir rasula wanda kuma yayi da'awar yana son Allah amma bai yi wa annabi biyayya ba falaysa min illahi ta'ala wannan baya cikin waliyan Allah saboda haka in kana son ka samu soyayyar ubangiji ka samu ka zama cikin auliya'ullahi masoya Allah wanda suke son Allah Allah yana son su to ka zama mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zama mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai soka in kuma Allah ya soka to zai sanya soyayya ka cikin duniyar mala'iku mala'iku za su soka in kuma mala'iku suka soka Allah zai jefa soyayya ka a doran ƙasa wannan shi da abin da ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza ahabba abdan nada jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril thumma yunadi fi ahli as-sama'i inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli as-sama' thumma yulqa lahu al-qabula fil ard haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada idan Allah yana son bawa sai ya yi shela ya kira jibril ya ce ina son wani don kai ma ka so shi jibril ya so shi sannan ya gaya wa sauran mala'iku da ke sararin sama ya ce to Allah fa yana son wani duk ku so shi saboda ka duk wani mala'ika da ke sama sai ya so wannan bawa sannan sai a jefa masa soyayya a cikin zukatan bayan Allah a doron ƙasa me za ka yi ka samu wannan martaba din shine ka bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka wannan alkawarin ci fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya so ku ya gafarta muku zunubanku wannan shine sakamakon ashe kaga wannan sakamakon shine abin da ake guri da'awar ita ba ta da wahala ka ce ina son Allah ko ka ce ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abin ba shi da wahalar faɗa a lokaci guda ka iya faɗar wannan sau dubu ba ina son Allah ina son manzo Allah ina son Allah ina son manzo Allah kai mai ta sau dubu dubu goma ba in kana da lokaci duk sai kai ta faɗa ka samu carbi din nan wanda yake dobul ka hada ba ba sai ka kai ta faɗa kai ta faɗa to amma ba abun ba anan yake ba wannan da'awa ce ad-da'wa la ya'jizu anha ahad ba abin da aka ce da'awa ce kowa ba zai kasa yin ta ba duk abinda ka ga dama bakin ka zai iya faɗa inda ake kiki ka kaɗin aiwatar da abin da bakin naka ya faɗa ya zama gaskiya ne amma inda awa ce komin girman abu zaka iya kinkimowa ka nan nago ka ce zaka iya yi wannan abu ne mai sauki sau nawa za a zo a yi taro a ce ana son taimako wasu tashi suke wani ya ce ya bada miliyan goma wani ya ce ya bada ashirin wani kowa zai iya faɗar haka kai ɗin nan ma da baka da ko kobo <coughs> baka da ko kobo watakila ma nan a taban da ya kaka hakuri ka bashi baka bashi kudin sa in ka ga dama sai ka ce na bada miliyan goma sai kuma ka zauna ka ga dawa ce to amma ran da aka zo karba to anan gizo ke saka haka ita da awa ba ta da wahala shi yasa muke cewa ɗan uwa ba ɓaɓatan baki ne yake nuna kana son manzo Allah ba aikin ka shi zai ba da wannan shaidar cewa kana son manzo Allah ko baka faɗa da baki ba daga aikin ka za a gane idan kana bibiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam komai na kana so ka san wayaye manzo Allah yake kaza ni ko ina so in san me manzo Allah yake faɗa in zai yi kaza a sallah ya yake azumin sa ya yi ya zama na ka bibiyi duk hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kwaikwayon sa to kaga wannan alama ce ta zahiri da ba ta bukatar sai kayi bayani ina son manzon Allah sannan a yadda alamomi duk suna nuna haka da zarar aka ce ga wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a guje za a ga kana dabbaka ga inda za a taimaki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a ganka a gaba gaba abinda duk yake ya saba wa sunnar annabi hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ga kam kowa guje masa ko da kowa akwai rumo a ciki a ga kamar wata maslaha gagaruma saboda kawai ta ci karo ta ci karo da sunnar manzo sallallahu ko ta ci karo da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kaga wannan alama ce ta karar ba bukatar sai kai bayani cewa kai kana son annabi kana son abinda ya zo da shi amma da zaka cika gari da surutu da da piano da kada kaɗe duk wannan aikin banza ne watakila kada kadan naka kama su suke ƙara fitowa da cewa kai dinda mai kokarin rushewa annabi sallallahu alaihi wasallam ginin da yi ne na cikin al'umma. domin kana tabbatar da abin da ya hana kai shi kake so ka yaya ka kuma kana magana kana son shi kaga ai zai wahala mutane su gamsu cewa eh kana son manzo Allah sai dai in mutanen ma waye ne marasa hankali sai su yadda amma masu hankali ba su yadda ba ba ka sakamakon shine komai yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine komai kayi abin da zaka samu son Allah din ya soka shine yafi komai amma muqaddima din tuhibbuna Allah din wannan ba ita ce wani abu kowa zai iya yahuda ma sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahuda ma sun faɗi wannan wannan kowa ma na iya amma yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba kowa ke dacewa da wannan ba don haka in ka samu dacewa da wannan to ka gama samun komai shine mala yace wa in kana kathirun minan nas cikku da yake da dama daga cikin mutane yanzu nuna fi anfusihim aw fi ghairihim suna tsammani zato game da kawukansu ko suna zato ga wasu annahum min awliya illahi ta'ala cewa suna daga cikin waliyai wala yakununa min awliya illahi alhalin ba sa cikin waliyai ce da dama daga cikin mutane sai ka samu wanda yake zaton shi waliyin ne ko ba waliyin bane ko yana zaton wane da wane da wane ai waliyai ne alhalin ko ba sa cikin waliyan falyahudu wan nasara yad'una annahum awliya'u lillah yahudawa da nasara suna cewa su waliyan Allah ne wa annahu la yadkhulul jannata illa man kana minhum kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya fito daga cikin yahudu ko nasara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudu da nasara kowa daga cikin su yayi da'awa ba wai haɗa kai suka yi suka yi magana da baki ɗaya ba da da yawu ɗaya a'a kun san yahuda daban yin nasara daban titin jirgi daban da mota daban saboda ba wai haɗa da Allah ce wa qalu wato sun haɗa kai da yahudu da nasara suka suka samu mai magana da yawun su a'a kowanne ya tashi maganar sai suka zan sun dace maganar ta zama ɗaya shi yasa Allah ya haɗe su ya san cewa kai da ake gaya za ka iya bambancewa ba za ka iya cewa tare ka haɗu su kai ba kamar yadda wancan aya ce wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ba wai haɗuwa suka yi suka yi tare gaba daya suka yi bitin suka ce mu fito mu faɗa ba a'a yahuda daban nasara daban kowanne daga cikin su yace lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ko ba nasari wato yahuda suka ce in ba bai hude kake ba ka shiga aljanna ba nasara suka ce in ba nasara mutum yake ba zai shiga aljanna ba Allah ce tilka amaniyu wannan gurace gurace ne na baki da awar da muke magana ce magana ce ta baki kowa ba zai iya faɗa haka amma inda abin yake ul hatu burhanakum ka kawo hujja kawo hujja da take nuna kai mai yahudi kai ne dan aljanna kai ma kirista kawo hujja da take nuna kai ne dan aljanna to duk wani wanda zai da'awar shi be dan aljanna ban dan uwansa to hujja ce za ta tantance gaskiyar da awasa tilka amani qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjojin ku inda gaske kuke to haka mu ma muke faɗa kamar yadda Allah ya faɗa duk wanda zai yi da'awar abin da yake kai shine san annabi to ya kawo hujja ya kawo hujjar da take nuna abin da yake kai din nan shine san annabi to anan wannan fa shi yasa ake rigima da ku ba wani abu bane ka daɗe ka kakka ka kakka rage hatu kun din nan shine shine shine ya hada ya hada amma da zaka yi shuru baka ce hatu burhanakum ba ba wanda zai ce kai challenge din sa kaga ai ba wanda ka je ka koda masallaci ba wanda ka rusa wa gida ba wanda ka kore shi daga garin sa ba wanda ka far masa da tsara duk baka yi wannan ba hatu kun kawai kace amma kai an rusa ma masallaci an sare ka an kore ka an kwace matarka an kore ka daga aikinka an kwace kantinka an duk an yi maka komai saboda kawai ka ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin to Allah ya faɗa Yahuda hatu burhanakum kaga ya ba su lasisin su yi magana su fito su faɗi abinda suke gani shi ne daidai bai ce a toshe musu baki ba umarni ma ya ce a gaya musu su bada hujjar amma kai ce kake a hana wani magana a hana wani karatu a hana wani darasi a rufe masa masallaci to Allah ya ce a bada hujja kai ka ce a rufe masallaci Allah da ya ce a bada hujja kaga ai dole ne a kawwana gurin da za a bada hujjar ko kuma dole a yi magana baiwa ka bada hujja kawai kuma bakin ka shuru baka cewa komai kuma hujja kake barwa ta ya zai yi saboda kaga ita da'awa ta sunna kullum so take ka faɗi ɓangaren ka ajibe ji ne ne kai kake ganin ba duk wani wanda yake dauke da wata aqida mai kyau ko mara kyau a ji me yake faɗa ba laifi bane dan a san me za a gaya masa in ba a ji me faɗa ba za a san me za a gaya masa ba shi yasa ita aqida ba a canza ta da karfi kawai ka ci ayi amfani da karfi ba ka iya canza aqida da karfi ba za ka iya murkushe mai wannan aqidar ya kasa bayyana kansa ya kasa amma ba lalle ne ka canza masa ba mun ga waɗanda suke bin makisanci lokacin kafin kafuwar daular da soviet ta farko mabiya karl marx da lenin wasu su a kurkuku suka rika mutuwa ka duba ba ƙida ce da aka assasa ta akan ba allah ba ma ba ruwan allah ba kun san aƙida akwai aƙidar ba ruwan allah kaga an yadda akwai shi allah amma dai ba ruwansa ita ce secularism an yadda akwai allah da amma lillahi lillahi wa mali kaisara li kaisara addini daban tsarin gudanar da al'umma daban an yadda a je a yi addini amma ya tsaya a masallaci ka a shigo da shi kasuwa ka a shigo da shi fada ka a shigo da shi kaga waɗannan sun yadda akwai Allah yana nan amma dai ba ruwansa to su wannan ba wai ba ruwan Allah ba ba Allah don haka kaga babu tunanin akwai lahira akwai siradi akwai mizani akwai mala'ika akwai munkar da nakir akwai aljanna akwai wuta duk babu wannan tunanin tunda an ce ba Allah ma gaba to amma duk da haka kaga ya yarda ya mutu akan aqidarsa duk da ya san yadda yake dauka a ransa in ya mutu ya mutu kenan babu magana sakamako bare ya ce zai yi fafutuka akan aqidarsa dan in ya mutu ya shiga aljannarsa to ballantana wanda shi yana ganin akwai wani sakamako idan wanda yana ganin daga nan an kashe shi ya kare shi ya bi iska amma ya yarda ya mutu haka a iska din to ina ga wanda shi a tunaninsa a zatansa cewa in ya mutu ma wani ɗaukaka ya kara. kaga shi shi zai fi dagewa to irin wanda yake da aƙida haka ba zai yiwu ba ta hanyar kawai ka yi amfani da ƙarfi shi kaɗai ka iya burkushe aƙidar sai ka hada da hujjoji sai ka hada da bayanin hujja ka kawo masa hujja da za ta mulkushe tashi ka kakkawar masa da shubuhohinsa to in ka dole zai sallama wa hujja ya laushi shi yasa lokacin kasar saudiya yan shekarun baya da yaran nan masu zafin kai suka kai hare-hare suna tada bama bamai su kai hari nan su kai hari nan wai da amerika suke fada suka rika kakkashe mutanen da basu ji su gani ba suka rika tada goma a cikin al'umma suna kashe har da musulmi a lokacin gwamnati ta shiga gagagagaga dan a murkushe yaran in an murkushe waɗannan sai kuma su taso shi da malamai suka tashi suka ba gwamnati shawara cewa to waɗannan yaran su an gaya musu cewa in sun yi wani aljanna su shiga don haka maimakon a yi amfani da karfi shi kadai ya kamata a haɗa kuma da bayanin shubuha da kawar da shubuha ba haka dole gwamnati ta karɓa sai aka mitin na malamai a ciki har da su dr aidul farni aka rika waɗanda aka kama su masu wannan aƙida aka aje su a gidan kurkuku sai zama na duk bayan ɗan lokaci ko sati ko bayan sati biyu tim ɗin malaman nan za su zo su zauna da su su ce to wai ku bai yi dalili ina hujjojin ku na yin waɗannan abubuwa yara ne ƙanana wani ba iya jan baki sosai ma wallahi kamar yadda ka sani dama irin wannan tafiyar galibi ba ilimi bane ba a ƙoshi da ilimi kawai dai zafin kan ne yayi yawa shi yake ingiza su amma ba ƙoshi da ilimi ba wani ya haddace qur'ani zai iya ja karatu qur'ani nan da can amma ba zai iya tantance ina ya kamata ya aje ayar ba ko hadisin ina ya kamata ya aje shi ko maganar malaman ina ne ya kamata ya aje ta saboda haka sai suka rika zama da su wallahi da dama sai suka rika tuba da dama a hankali amma da can da ba a kawo wannan fikirar ba ana tsare da su suna cewa muna nan sai dai mu mutu suna ga musu mujahidun ne amma da malamai suka zauna suna tattauna da su wai me dalilin ka na kaza me dalilin ka na kaza ya kawo a saurare shi shi ba a gaya masa ya kawo a saurare shi sai ka ga yanzu 'yan shekarun da abin gaba daya an samu sauƙinsa to wannan ita ce shawarar da ya kamata gwamnatin da take fuskantar wata barazana irin wannan ta yi amfani da wayar da kai da hujja da karantarwa ba wai kawai ta ɗauki ƙarfin makami ba ƙarfin makami ba lalle ba ne ta yi wani lokaci a fi ƙarfin ka kuma wani lokaci kuma za ka iya mutum zai iya dawowa to da haka ne kasar saudiya suka samu suka ci nasara wajen yaran da sai suka gane kuma aka yi sa a cikin ma masu yi musu wa'azi akwai da waɗanda kamar malaman su ne su suka rika zuga su daga baya sun gane suka ce to kun ga gaskiya mu ba da mun yi wannan zafin kafa ba wai kan ku ɗauka ku ne su a mu ba da mun yi amma mun fahimci cewa wannan duk shirme ne kamar yadda muka sha faɗa shi jihadi ba wa kawai Allah ya farrata jihadi kawai a ita mutuwa ba kaji mun sha faɗi ruwan ba wa kawai so ake a ita mutuwa ba ka mutu in mutu wasu su mutu shine jihadi ba shi <laughs> jihadi so ake addini ya samu ƙarfi ya samu fawa in inda an hana kai wani abu a addini in kai jihadi sai a ce an yadda kai wannan shine ake cewa jihadi amma duk abin da zai sa kai rauni ka ƙara rauni akan wanda kake da shi da ya zai zama jihadi kuma ta <laughs> Allah ta yi wa idulon masafatu min quwwatin turhibuna eh, wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kaga akwai sa firgici da tsoro to sai zama kai ka firgice ka tsorata kaga ashe kai kai hannun riga da abin da Allah yake ka tsorata ka gudu da kana musuluncin a kayan kanka za a ganka ka ɗabbaka musuluncin yadda manzo Allah din yake hai'arsa ka bar gemun ka baka saki wandan ka yana jan ƙasa ba ka bar shi fisak. ko alal aqalla bai kai asfali min alka'bain ba kana shiga cikin al'umma kana sallar ka kana ayyukan ibada ka kana da zuwa da sunna kana hana bid'a duk ka samu kana yin wannan da ka zo ka shiga cikin wannan yamutsin sai aka waye gari sunnar da kake a aikace ma kai ba wai wasu masu yi ba kai ka kasa yin taka ka dawo ka saki wando ka aske gemu kana take wandon ka ƙasa ka sa kwalin sigari alju wadda dai wadda ba ni ka je masallacin yan gargajiya kana kana abin nan kaga wacce ma da kake yanzu kai rauni ba kaga musuluncin ka naka na karan kanka ma na ka sashi kai ballanta naka dauka na wani kaga wannan kai da kanka in ka auna kai wannan ku in ku wannan shine jihadi gaskiya <laughs> jihadi baya baya ce da musulunci gaba tun daga nan ya kamata ka fahimta ka zo kana ɓoyewa kana ɓoyewa baka san san inda kake to wannan duk abin da zai iya kawar da wannan shine a kawarwa da mutum shubuhar da take tare da shi a bashi abin a ilimance shi kansa ya fahimta ce fal yahudu wan nasara una annahum awliya'u awliya'u lillahi wa annahu la yadkhulu aljannata illa man kana minhum kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake cikin su bal yadda una annahum abna'uhu wa ahibba'uhu kuma ma suna da'awar su ƴaƴansa ne kuma masoyansa ne قال الله تعالى الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يهود suka ce su ma nasara suka ce nahnu abna'ullahi mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu ko masoyansa ne qul ka ce da su falima yu'adhibukum bi dhunubikum to dan yake muku azaba a dalilin laifukan ku bal antum basharun mimman khalaq ku mutane ne daga abinda Allah ya halitta daga wanda Allah ya halitta ma'ana ku mutane ne daga halittar Allah yaghfiru liman yasha'u yana gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man yasha yana azabtar da wanda ya so walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilayhi masir mulkin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su na Allah ne halittar sa ne bayan sa ne kuma zuwa gare shi suke komawa wa qala ta'ala haka nan ubangiji ce wa qalu lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara yahudu suka ce nasara ma suka ce lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ne in ji yahudawa aw nasara ko kuma ba nasare ne kirista ne in ji kirista Allah ce tilka amaniyun duk waɗannan maganganun burace guracen su ne qul ka ce hatu burhanakum ku kawo hujjojinku in kuntum sadiqina in har da gaske kuke bala e man aslama wajhahu wanda bi ya miƙa fuskarsa ga Allah ma'ana yayi ikhlasi wa huwa muhsinun alhalin yana mai kyautatawa ma'ana yayi aiki na kwarai a aslama wajhahu shine ikhlasi muhsinun shine aiki na kwarai kaga an samu aiki na kwarai an samu kuma ikhlasi a cikin sa falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladansa a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu babu wani tsoro tare da su wala hum yahzanuna kuma ba su bakin ciki wa kana mushriku al-arabi yad'una annahum ahlullah su ma mushrikan larabawa da'awa suke su ne ahalin Allah su ne ahlullah in an taba su su ce su ne ahalin Allah kunahun makkata saboda wai ga su a makka makka kuma garin Allah ne wa mujawaratihim albaita ga su ga ɗakin Allah saboda haka su ne ahalin Allah wa kanu yastakbiruna bihi ala ghairihim da wannan ɗakin na ubangiji suke yi ma wasu girman kai sai su nuna sun fi sauran kabilu duka sun fi sauran kabilun larabawa gaba ɗaya su ga su a makka ga su ga ɗakin Allah don haka su ne na Allah kaga sun ba kansu littaka ba hujja kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ya ce kad kanat ayati tutla alaikum hakika ayoyina sun kasance ana karanta muku yana magana da Qurayshawa ya ce hakika ana karanta muku ayoyina fa kuntum ala aqabikum tankisun sai kuka zan kuna juyawa da baya akan digadiganku kuna komawa baya kan digadiganku tankisun ay tutbiruna kuna juyawa ku koma ce na kasa fulanun idza raja'a idan ka koma baya a larabta ce na kasa fulan saboda ana karanta muku ayoyi kuna guduwa ba ku dauka ku dauka ku yi aiki da su mustakbirina bihi kuna masu nuna girman kanku bihi ai bi baitillahi alharam kuna yi wa mutane girman kai a dalilin ɗakin Allah samiran ai sumaran kuna masu wato hira cikin dare ku haɗu ku haɗu da daddare a yi daba a yi hira ta juru da kuna miyagun maganganu alhujru min alqabihu min alqawl kuna wasu miyagun maganganu kuna maganganun banza da wofi ku cika dare banda wannan ba abin da kuke kuma ku ce ku ne waliyi ya za a yi waliyi ya zama da wannan sifa din ga girman kai ga gujewa ayoyin Allah ga kuma miyagun maganganu waɗannan ba sifa ce ta waliyan Allah ba ba sifa ce ta ahlullahi ba haka ubangiji sai ya kushe musu wannan magana da suke cewa sune ahalin Allah ubangiji ya nuna aikin banza ne ba ba ba abin ba ba abin ayaba kuma ba su cancanci wannan matsayin da suka ba kansu ba haka nan Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياؤه إن أو وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون هكا أبنجي يفتادا قال رسول wannan cika baki da suke yi na cewa su ahalin Allah ne aikin su ya karyata su su ba ahalin Allah bane su ba waliyai bane kamar yadda aikin yahudu da nasara ya karyata su su ba masoya Allah bane to kuma laraba da kurka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafafa ku cewa sauran ɗan uwanku larabawa girman kai cewa ku ne ahalin Lahi saboda ku ne a maka ko ku ne kusa da daura da ɗakin Allah duk wannan da'awa ce ta baki cika baki ne kawai innal arda la tuqaddisu ahadan ƙasa ba ta tsarkake mutum kamar yadda abu darda ya faɗa salman faris innal arda la tuqaddisu ahadan salman faris ya ga abu darda ƙasa ba ta tsarkake mutum aikinsa shi ke tsarkake shi saboda ka dan yau ka mutu a cikin ɗaki mai alfarma amma kuma zuciyar mutum ba ta da kyau alaƙarsa da Allah ba ta da kyau da muna munafiki imani ba ba ya mutu da san Allah da manzansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan gurin da ya mutu ba zai tsarkake shi ba saboda haka sai mutum ya mutu a maka ko ya mutu a madina duk munafukan nan su a ubay duk a madina suka mutu amma wannan ta hana ubangiji ya faɗi matsayinsu a tura su wuta duk da sun mutu a madina har ma wasu manzo Allah ya musu sallah irin su su shi shi, shi ibnu ubay ibn salul din shugaban munafukan har sallah annabi ya masa har tabuwarsa ya bayar aka aka yi masa likkafani ya shiga ma ya sa shi a kabari amma wannan bata hana ubangiji ya ce kafiri ne wuta zai tafi ba to bare wanda mutum abubuwa yanzu sun canza in ka je ma makan karshe a wata kasuwa za ka mutu <laughs> ba lalle ba ne ko mutum ya mutu a jidda <laughs> haka wanda zai mutu yana iya da imani a ko ina ya mutu a ko ina ne ya mutu a anace ka mutu a ugun ka mutu duk inda ka mutu matukar dai da imani da abin nan to shikenan wannan ne abin da ake so al la tuqaddisu ahada ka kaga ashe abinda su laraba suke kokarin su nuna cewa su ai ga su a makka suke su ga su kaza su ga su kaza Allah bai nuna wannan ba shi bane a gurin sa ka ku yi girman kai dan kuna da ɗakin Allah ka ku yi girman kai dan ga ku Ka'aba wannan ba zai cece ku ba Allah ce wa id yamkuru bika alladhina kafaru tuna lokacin da kafirai suke maka makirci li yuthbituka domin su tsare ka su kulle ka su maka daurin rai da rai aw yaqtuluka ko su kashe ka ba tare da sun kulle ka ba aw yukhrijuka ko su kore ka da kasar ka shawarwari ne da aka bayar lokacin da aka zo mitin me ya kamata a wanda mataki ya kamata a ɗaukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ce a yi masa ɗaurin rai da rai suka ce wannan ba shawara ba ce mabiyansa in sun yi karfi za su fitar da shi wasu a kashe shi a to mun kashe shi za mu faɗa da danginsa wasu a kore shi to wannan zai fi sauki a kore shi can ya je ta tambele ya rasa ma inda na kamawa wata annoba ce mu kada ta can ta fita daga kasan mu sai zan an yi ittifaki akan ra'ayin karshe shi yasa ubangiji sai ya joro su a haka ubangiji ya kira wannan duk makirci ne kulle kulle ne wa yamkuruna wa yamkurullah suna nasu kulle kullen Allah na nashi wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu kulle kulle wa idza tutla alaihim ayat ayat ayatuna yayin da ake karanta musu ayoyin mu qalu sai su ce qad sami'na hakika mun ji ba wai ba ma ji bane ko fada mu ji mun ji laula sha'u la qulna mun mu yadda kuka faɗa a mu ma za mu iya fada in haza illa asatirul awwalin wannan ba wani abu bane face tatsuniyoyin mutanen farko labarin mutane na mutanen farko annabi sallallahu alaihi wasallam suke da awar ya je ya karanto ko an gaya masa saboda haka yazo yana gaya masa su ma sun ga dama za su iya zuwa su bada labarin su bada tatsuniyar wa in qalu allahumma kuma tare lokacin da suke cewa ya ubangiji in kana hadar wal min indaka in har wannan alqur'anin gaskiya ne daga kai yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i kai mana ruwan ruwan wato daga sama kaga in ba ba ku ci ba maimakon su ce ya ubangiji in gaskiya ne ka shirye mu haka ya kamata ce in gaskiya ne ubangiji ka shirye mu ka ce in gaskiya ne Allah tsine kaza kaza ka sa ko wanda ko ko rigima yake in dai gaskiya kai Allah tsine sai tsine wa kansa na ku ce in gaskiya ne Allah nuna mu to sai suka ce ya ubangiji in gaskiya ne wanda yana nuna maka shi kafiri ba da hankali ko an yi mu'amala da shi ta masu hankali an saya an sayar masa ya jagorance ku a wani abu an zauna an tattauna da shi kan wani muhimmin abu amma ba da hankali dan in tafiya ta tafiya sai ka gane mahaukaci ne da ba mahaukaci ba mutumin da zai yi karatu ya kai profesa profesa ne a harkar injiniyarin ko harkar astronomy ya san sararin samaniya ko pilot ne yana tuka jirgin sama ko wani kwararren likita ne da ake tattaki zuwa gare shi gari da gari sai kuma ka ganshi yana bauta saniya ka je india ka ga wani kaso gumin farofesa a cikin wani harka ta ilimi ya yi kage-kage amma kuma in ka je gidansa wata saniya yake bauta <laughs> da Allah da babban kaci ba haka duk da yadda ake ganin shi mai hankali kwakwalwarsa mai abin da ya yi kaza ya kaza ya kaza amma kuma gashi a aikace kuma an koma ya koma yana hauka yana cikin mota shanu sun zo wucewa ya fito daga mota ya faɗi ya sujjada akwai wanda ya ce ya taho wani lokaci wani mafullaci ya kuro shanunsu da bulala sai yana dukan shanu wani ba indiya yana cikin mota kawai aka gaba inda ya fito daga cikin mota ya faɗi gaban shanu da ya yi sujjada cewa ga Allah sanin zai wuce amma wani mafullaci ne bai ke dukan su kada in ba in ba hauka ba wanda zaka samu wannan tare da shi yace fa amtir alaina hijaratan minas sama ku yi mana ruwan duwar watsu da kai kai mana ruwan duwar watsu daga sama a wai tana bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi Allah ce ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim ubangiji bai zamme musu azaba ba alhalin kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun ubangiji bai zamme musu azaba ba alhalin suna neman gafara wa ma lahum an la yu'adhibuhum Allah me zai hana in ubangiji ya so musu azaba yayi musu azabar wa ya yasudduna 'ala al-masjid al-haram alhalin suna kange mutane shiga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'ahu kuma ba su ne waliyan Allah ba ba su ne masoya Allah ba in awliya'uhu illa al-muttaquna masoya Allah na hakika su ne masu tsoron Allah walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai dawaye daga cikin su ba sani ba fa bayyana subhanahu anna al ya nuna mushrikai ba waliyansa bane wala a baitihi ba waliyan ɗakinsa bane inda ma ta muttaquna masu tsoron Allah su ne waliyan nasa ashe kaga akan samu wasu su yirka da'awar su waliyai ne ko ba waliyan bane shi da abin da ibnu taymiya yake nufi anan ya kawo maka misalin yahudu da nasara da kuma ahlul kitab da da da, da mushrikan larabawa da ya nuna maka akwai wannan da'awar kuma za a iya samun ta har cikin musulmi kamar yadda zai zo ya maka bayanin ya gangaro a cikin waɗanda suke jingina kansu ga musulunci nan ma akan samu waɗanda su rika yin wannan da'awar alhalin ba ta gaskiya ba ce ya kawo wannan da yana maka abin yana da tushe kuma ba yanzu aka fara ba wa thabata fi sahihaini an amr ibn al-as ya tabbata cikin littafin bukhari da muslim daga amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينا فدا jiharan min gairi sirrin a fili ba a boye ba a fili karara ba a asirce ba cikin jama'a yana inna ala abi fulan ku gyara yadda yake inna ala fulan <coughs> yadda hadisi yake inna ala abi fulan laisu li bi auliya iyalan abuwa ne ba su ne waliyaina ba ya'ani ta'ifatan min aqaribi yana nufin wani bangare na makusantansa na danginsa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin majibincin al'amari na shine Allah sannan kuma wa salihul mu'minina da mutanen kirki muminai salihu anan ana nufin sulaha'uhum mutanen kirki muminai da an kawo salih amma ana nufin jins da shi aljins saboda haka ana nufin da yawa kamar da kake cewa as-salafu salih kaga ba mutum ɗaya kake nufi ba wani hadisi yana cikin bukhari malamai sun yi sabani wajen fassara me yake nufi da inna ala abi fulan bai faɗi kowa yake nufi da shi ba ibn al-arabi al-maliki yace yana nufin alu abi talib da yace inna ala abi fulan yana nufin ala abi talib kenan me yake nufi da cewa laisu bi auliya'i yana nufin ba masoyansa bane duk wanda ya fito da gidan Abu Talib ibn al-Arab ce a ma'anar hadisin la akhussu qarabati wala fasilatil adni da dunal mu'minin ba na nufin in ware dangina da sauran 'yan uwana da ta zan su kaɗai ne masoyana banda sauran mumini shine abin da yake nufi da inna alaba laisu li bi awliya ma'ana ba su kadai ne masoyana ba ba su kadai ne majibantan al'amari na ba makusantana ba su kadai ke da wannan damar ba wannan a fassarar ibn al-arabi wani daga cikin malamai kuma yace ma'anar inna ala abi fulan ala abil as sai ya kai abin gidan abul as ibnu abi umayya wani kuma yace ana nufin ala abi sufyan wani kuma ya ce ana nufin alal hakam ibn al-as to duk wannan kama kama ne zahirin lafazin hadisin yana nufin Umu ko yana nufin tawa'if min quraish ko bani hashim ko danginsa kamar ya ce dangantaka da ni ita kadai ba ita ke sa wane da wane su zama su zama waliyaina ba su zama auliya'i majibinta na wanda nake jibinta suna jibinta ta da soyayya ba dan sun dangantaka da gidan da gidan banu hashim ba ko kuma suna da dangi da quraishawa ko kuma suna dangantaka da da ainihin baffanni na ba wannan ba waɗanda suke auliya'i su ne Allahu wa salihul mu'mini duk wani mu'mini kaga danginsa sun shigo mu'minai san wanda ba danginsa ba na kurkusa su ma sun shigo sauran musulmi duk sun shigo har bakakken fata da an shigo to wannan fassara ita ce tafi tafi dacewa da da hadisin ala abi fulan ba yana nufin wani mutum wani gida kayyadajje ba yana nufin duk sauran gidan qurayshawa gaba daya ba za su zama su ne waliyai na ba saboda kawai suna qurayshawa ko suna banu hashim ko suna abin nan banu amami ya'yan bakwanni na wannan kawai yasa su zama su ne auliyayi a'a dukkan wani salihin mumini to yana daga cikin auliyayi kaga yan uwansa salihai da sun shiga to shine ibnu taymiya yace wa hadha muwafiqun liqawlihi ta'ala wannan ya dace da faɗar Allah wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu da zalika zahir a cikin suratul tahrim inda Allah madaukakin sarki yake maganar kissar wasu biyu daga cikin matan annabi sallallahu Aisha da Hafsa cewa in tazahara alaihi in sun hada kai su a kansa sun haɗe masa kai fa inna Allah huwa maulahu to ubangiji shine maulansa shine majibincin al'amarinsa wa jibrilu haka nan jibrilu ma yana cikin masoyansa wa salihul mu'minina da dukkan mu'minai na gari wal ba da zalika zahir haka nan mala'iku masu goyon baya ne bayan waɗancan duk wani mala'ika ma mai goya wa annabi baya ne to kaga wannan aya ta yi daidai da inna ma wali waliyallahu wa salihul mu'minin wa salihul mu'minina eh, mala yana fassara maka me yake nufi da salihul yace kullu man kana salihan ku kara kullu dan magana za ta fi daɗi kamar da yake a nuska ta kullu man kana salihan maimakon huwa man kana duk dai zai ma duk dai amma kamar nawan zai fi daɗi kullu man kana salihan minal mu'minin duk wani wanda ya zan salihi ne daga cikin mu'minai to ya shiga karkashin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa salihul mu'minina wa humul mu'minuna al muttaquna awliya'ullah sune mu'minai na kwarai waliyan Allah wada khalafi zalika abubakar wa umar abubakar da umar sun shiga domin a cikin malamai akwai wanda ya fassara wancan hadisin da Allah ce wa salihul mu'minina da ita wanda ayat da ta ce wa salihul mu'minina wasu sai suka ce ana nufin abubakar da umar wasu suka ce ana nufin ali to amma maganar da ta fi dacewa a fassara ayat da ita ko hadisin da ita wannan gaba ta wa salihul mu'minina tana nufin duk mu'minai na kwarai kaga abubakar da umar da Uthman da Ali sun shiga min babu aula su za su fara shiga kafin wani ya shiga wa salihul mu'minina kullu man kana salihan minal mu'minina wa humul muttaqu wa humul mu'minuna muttaquna awliya'ullahi sune mu'minai masu takawa waliyan Allah wa dakhala fi zalika Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iru ahli bai'atir ridwan da duk waɗanda suka yi wa manzo Allah chaffa wacce a da ake kira bai'atul ridwan domin a cikinta ne Allah ya yi shelar ya yarda da waɗannan mutane shi yasa ake kiranta bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba ubangiji yace ya yarda da mu'minai hakika Allah ya yarda da mu'minai waɗanda suke suke yi maka cafa suke yi maka mubaya a ƙarƙashin bishiya kaga ubangiji ce ya yarda da su shi yasa ake karanta bai'atul ridwan to duk sun shiga cikin salihul mu'minina wa kanu alfan wa arba'a su su dubu da ɗari hudu ne kamar yadda jabir ya faɗa <coughs> wa kulluhum fil janna kuma dukkan kansu yan aljanna ne kaga wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk yan aljanna ne kama thabata fi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ummu bashir al-ansariyah a cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nara ahadun baya a tahta shajar ba wani daya da ya taba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karkashin wannan bishiya kuma da zai shiga wuta ma'ana babu daya daga cikin ahlu bai'atir ridwan da zai shiga wuta don Allah ya ce yarda da su in ya yarda da su ba zai kona su ba kuma ba zai yiwu ba a hada yarda da kona wa ridwanu min Allah akbaru mislu hadha alhadith a cikin wannan hadisin akwai wasu ruwayoyi kamar wa tirmidhi ina jin ko abu dawud ce la yadkhulun nar ahadun baya a tahta ash-shajarati illa sahibul jamal al-ahmar nabi yayi togaciya yace sai mai jan raƙumi waye mai jan raƙumi lokacin da aka zo ana chaffar sai ga wani mutum ya taho yana akan wani jan raƙumi yana neman wani raƙuminsa da ya balle ya gudu yanzu lokacin ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam caffa sai sahabbai suka ce kai ma zo zo zo ai da kai zo kai caffa jihadi za a yi sai ya ce shi raƙuminsa da ya bace ya fi masa wannan abu kaga ya haramta wa kansa aljanna yasa annabi ya ce illa sahibul jamal al ahmar wasu suka ce shine aljad ibn qais aljad ibn qais saboda munafincin sa amma wasu malamai ba su yawancin malamai sukan kawo a sharhi su ce shine aljad ibn qais shi munafiki ne amma an kutsa an tafi da shi haka shi lokacin da za a bayar sai zame jiki ya sai ɓoye ya je gurin wani raƙuminsa sai makale a can yana ga kamar annabi bai san da annabi ya ce to la ya dukhulun nara ahadun baya tahta shajara illa sahibul jamal al-ahmar saura kaga shi yayi wa kansa asara inna awliya allahi al-muttaquna aina kanu wa haythu kanu a wani hadisin daban a cikin musnad imamu ahmad da kuma sahih ibn hibban da wasu littafan hadisi daban <coughs> hadisin mu'az ibn jabal manzo Allah yake cewa inda awliya Allah almuttaquna aina kanu wa haythu kanu waliyan Allah sune masu sa a duk inda suka kasance a duk aina kanu wa haythu kanu a duk inda suke a duk kuma mahallin da suke wa duk garin da suke da kuma mahallin da suke suna cikin waliyan Allah saboda kaga ashe duk mai tsoron Allah a ko ina yake a kowane zamani a kowane gari a kowane bigire yake mai imani mai tsoron Allah to waliyan Allah ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara fito da maganar Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi a cikin Sahih Jami hadisin Mu'adh ibn Jabal inna awliya allahi almuttaquna aina kanu wa haythu ina ga sai mu tsaya nan sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake tambaya cewa da larabci ya rubutu bari muku larabcin ما حكم سارق الجواب في الامتحانات والمسروق منه to da ya ga dama wannan sai ya takaita larabcin kuma in yayi larabcin daidai to an san ma za ta fito daga ciki ya ce ma hukumul ghish fil imtihanat kenan me hukuncin algush a jarabawa kaga tun ya kira shi algush kaga wannan kuma shine sunansa dama laraba abinda suke algish haka suke kiransa algish wanda yake algush a cikin sa. babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna wanda duk zai mana algus kuma ita jira sata jaraba matsalar ta wani darar ne da ba zai tsaya a kanka kadai ba darar ne ya ta'adda cutarwa ce da za ta shafi wasu ma cuta ce da ba kan kadai za ta shafa ba inda a ce mutum kansa za ta kare to wani abin da sauki sauki to amma abin zai yi tasiri har zuwa ga jama'a idan mutum ya yi rika satar jaraba yana yana jaraba yana ta sata yana ta sata har ya gama ya gama ya yi abin nan nce masala ya karanci education an ɗauke shi an kai shi makaranta an haɗa shi da 'ya'yan musulmi an ce karantar da su shi ba za a yi karatun ba duk da sata an sa ya samu wannan takardar me kake zato a nan zai yi zai cutar da 'ya'yan musulmi yana karɓar kuɗi kuma dan bai karanta ba amma takardarsa gashi na an rubuta ya iya an ɗauko yara an danka masa alhalin bai iya ba dole ce shi gashi an kawo masa abin nan an kawo masa malami an ce da shi mumtaz amma shi ko malamin ba mumtaz din ba takardarsa ta ce mumtaz amma shi kuma shi kuma ba mumtaz ba takardar ta yi wani gushi ya wani guri kaga wani akwai cin cin amana al'umma ka karanci harkar likitanci a haka an zo an hada maka mutane kana fede su kana kashe su ka ka cuci al'umma Don ma kowane irin ilimi da za ka yi baka tsaya ka yi shi ba kuma a baka takarda akan kayi kuma ka je ka samu aiki bisa wannan shaidar da ka ce aka ce ka iya alal baka iya ba shi yasa ko waɗanda suke aiki a sama wajen harkar tace jarabawa da makin jarabawa ba taimakon ɗan arewa ne ka ce a bashi maki ya ci baka taimaki ɗan arewa ba baka taimaki ɗalibai ba baka taimaki musulmi ba wai kana aiki a can examination board a abin a abuja an kawo takardu ku ce ku kuna kishin musulmi yan arewa gashi duk sun faɗi arna ne duk suka ci to bara ku dinga karawa yan arewa maki saboda su samu jaraba su ta yi kyau ko ku ce a rage a rage yawan cin ma'ana makin ci din idan ana cewa sai an samu 40 kaga kuma duk yawanci yan arewa ba su samu 40 ba sai ka ce to a mai da shi 35 saboda kai ne babba aka mai da shi talatin da biyar kaga naku da yawa za su zo su ana baka taimaki dan arewa ba ƙara taimaka kai aka rushe ilimi shi wannan da ka ba shi bakin ya ci alalin bai ci ba shi kuma ne za a zo a yan yayan kokoya musu baka haka al'ummar a hankali yan shekaru kaɗan ma zuwa sai ka ga cewa duk ga sana suna ɗauke da kwali amma duk na banza ba su yi abin da suke ka je asibiti ba likitocin kirki ka zo harkar injiniyarin babu harkar stuke babu komai ka taba babu kwararru malamai ba kwararru ya'yan ku su ta tasowa ba ba ka samu wani kwararren malami da zai koyar da su kaga baka taimaki al'ummar ka ba ka fito wa da al'umma matsalar da take ciki a zauna a yi tunanin gyara shine ka taimaki al'umma a yi jarrabawar duk yan arewa ma gaba ɗaya daga farko har zuwa ƙarshe duk su faɗi kaga za a farka cewa eh lalle muna da matsala me ya kamata mu amma ka danne matsalar ka rufe ta alhalin matsala ce kuma za ta cutar da kai an qaribin aw an saboda ka sata ansa ba ta da wani amfani wai ga malami ya zo yana rubuta ɗalibansa ansa wai yana taimakon makaranta yana taimakon ɗalibansa kuma a rika ganin shi ne mutumin ki ɗaliban sun fi son shi to ka fita da batun ɗalibi ɗalibi watakila bai yi hankali sosai baya tunanin mustaqbal baya tunanin future shi kawai tunaninsa ya samu kwani amma masu hankali da suke da kusan ana yin wannan kuma su rika ɗaukar cewa wannan malami yana taimako a makaranta in an ka ba ma duk shi yake rubuta yara wannan malamin kashe makaranta yake kashe al'umma yake ba taimaka al'umma yake ba kada a ɗauke shi a matsayin mai taimako in yana yi ma da nufin taimakawa to ya sani cutarwa yake rama naf'an fadarra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqa wani birrin uquqi ne ka so ka amfana amma ka cutar baka sani ba saboda ka kaga yana da kyau mu yi kokarin gyara sha'anin ilimi shugabanni su kokarin shiga cikin sha'anin ilimi su gyara a samu qualitative education ta inda duk inda ka je zaka daga kanka ba inda zaka je ka ji tsoron za ka da kai amma sai a ce an je ana daukan ma'aikata a ma'aikata kaza an kada mu to an je ma'aikatan nan an yi ma turanci kayo wani dusururu da kai haka ba ka iya magana ma'aikatan nan duk da turanci za a yi harkar nan ga wani can dan dan nan dan kudu ya zo duk ya turance mutanen da ke gurin takaddun sa lafiyayyu kuma gashi aikace ya abin da dan me za su dauke ka ko ni ne ba zan dauke ka ba wallahi ba yadda za a dauke ka in dai aikin ake so ai sai ɗauɗan kudo saboda haka gyara karatu za a gyara ilimi za a yi gwamnatoci a gaya musu ba wa ilimi muhimmanci musamman makarantun gwamnati a gyara a gyara makarantun gwamnati ba a zauna a yi ta dogaro da private ba yanzu ka duba abuja abuja makarantun gwamnati yanzu duk waɗanda ba musulmi ba duk sun mamaye makarantun da suke na gwamnati 'ya'yan manya duk sun kwashe 'ya'yansu sun kai makarantun da suke private saboda suna ganin canza ilimin nan na gwamnati sun lalace su kuma waɗancan duk sun mamaye kuma makarantun na gwamnatin sun fi karatun wani malami da yake karantarwa abu ciki ga makarantun da ba na gwamnatin sun fi shi a private yake saboda private kasuwanci ne so ake yi a gaya maka cewa ɗanka ya ci ka ji daɗi eh lalle nan ana karatu kaga ɗana yanzu da can yana faduwa amma yanzu nan yana ci ba su kada ɗanka ba saboda kaka ci da ɗanka kuma wannan duk duniya haka ne waɗannan private schools ba su da makarantun gwamnati ko a saudiya akwai wanda muka yi karatu tare da shi ya je yana karantarwa a private school bayan ya gama digiri shi ya zo ke gaya mu ya ce kira su ake a meeting a ce kakko yadda wani yaro ya faɗi za ku koran mana customers uba shi ke tantance me yake so ɗansa ya ci 80 90 95 shi ke tantancewa don haka da zarar aka ƙasa da ɗansa uba zai zo ta faɗa ya aka yi result ɗin sansa haka a kira malamin a sa ce wani malami ne bai san sabon ɗauka ne bai san kan makaranta Allah ya za a gyara nan gaba haka abin yake to ma za ka ci cewa a ah, ai wannan karatu ne yasa ɗanka yake ci da yawa wa ba karatu bane saboda wannan mujamala ɗin ta kasuwanci kada a janye 'ya'ya ma ka satar jarabawa ba ba ba ba ci gaba bane a cikin al'umma eh shi kaga duk wannan alama ce ta kifewa a ce malami iya fadancinka da kake masa iya cin jarabawa ka in kai dan fada sane kai ta cin jaraba baka da matsala in kuma kuka dan samu sabani da shi to da zai ta kada kai duk kokarin ka eh to kaga wannan ba bai san me bai san me ilimi ba bai san me aikin sa ba aikin sa amana ce Allah ya dora masa duk wanda ya ci ka bashi ya ci wanda bai ci ba ko wane ne shi yasa ba manyan makarantu ko suna ba rubuta akan takardar jarma saboda ka sa hannu ba tare da kana tunanin wane ne wannan ba yanzu mu da muka yi karatu a jami'atul islamiyya na kula malaman malaman garin gaba ɗaya ba ruwansu da kuna shiri ko ba ku shiri wani malamin baya san ka kun yi faɗa amma kuma sai ka ko sai ka fi cin jaraba saboda ta kowa wannan rashin fahimtar junar da ta faru tsakanin ku ba za ta sa ka da kai a jaraba ba zai baka kaci saboda ya kaci wani kuma da yake gaishe shi kullum saboda bai iya ba zai ce bai iya ba ni malamin jami'a ne sau da yawa sai ga ɗalibi ya zo na ya baka lambarsa da Allah a taimaka masa bai bai samu ya matarsa ce ba ta lafiya kaza kaza jiya bai samu ya karatu da Allah a taimake shi ce to ni wani irin taimako in kaci zan baka kaci ba zan rage maka ba amma in baka ci ba ya zan yi in ce kaci kaga na yi ƙarya kaga ni baka taimake ni ba ni ka je na taimake ka amma ni ka cuce dan Allah zai kama ni ka yi hakuri duk da muna tare in ka ci zan samu ka ci a'a wannan duk waya ce akwai sanda aka zo ana jarabawa ƙarshe dai wani wani ɗalibi yana tambaye sa menene shahadatu zur ɗalibi ne zai karbi shaida ya gama shari'a amma ba zai iya bayanin me ake nufi da shahadatu zur ba an tambaye shi a cikin jaraba aka ce ma hiya shahadatu zur kai ta'arifin me ake nufi da shahadatu zur sai daga hannu yana tambayar Muhammad al-Amin shankiti mai azwaul bayan menene shahadatu zur sai ya ce wannan da za a baka in ka gama wannan shaida da karba an ka gama ita shahadatu zur dan wanda zai gama karatu irin naka amma bai san shahadatu zur ba kaga shaida zai karba shahadatu zur lokacin da aka zo za a ɗauke shi shi bai wani karatu na zamani ba wai firamare secondary digiri na ɗaya na biyu na amma jami'a ce shi kansa farkon shigowarsa ƙasar saudiya yana karantarwa yana karantarwa sai su bin bas sai suka ce a dauke shi a shigar da shi jami'a wanda ai wanda ya doke profesa in akwai sama da wanda ya doke profesa lokacin da aka turo wasu wasu yan boko ne za su dauke shi wai qualification naka shahada ba mu shahadar ka sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa duk makarantar ɗalibansa ne tun daga kan shugaban jami'ar shek Ibn Baz har zuwa karamin ɗalibi duk ɗalibansa ne to kuma wata shahada zai ba su sa albani duk ba shahada Ibn Baz ya ce duk a kawo su su albani firamare kawai ya gama albani firamare kawai ya gama ban sani ba ya gama ta ita ma na dai ji a sa yana faɗa sanda yana firamare amma ga shi littattafansa su da ake karanta a jami'o'i a kan littattafansa ake samun phd saboda ka shi ilimi ba lalle wannan kwalin ba inda a ce wannan kwalin shine ilimi malaman da muke da su a kasar nan ina bincike ka je legal nan ka gama su diploma akan hadisi ga sunan tili sai alhaji baba wanda ya ce menene ingancin hadisin da yake cewa ali ibn abi kukan haddarsa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi addu'a ya ce rika yi da karshe kuma ya ga hasken wannan abin sosai wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ka dage kai karatu tukuru ka maimaita darasinka ka fahimta shine shine addu'arka abin nan malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra dan ka je sau ɗaya kawai ka ce ka ji wannan ba shi zai sa ya zauna a ƙwaƙwalwarka ba sai kana maimaita ka koma littafan mustala za ga inda suka yi magana akan muzakaratul ilm muzakaratul ilm za su tashi tsakar dare su yi muzakarar ilmi kamar yadda wani zai tashi tsakar dare ya yi kiyamun laili haka suke yi da haka suka rike ilimin da haka suka watsa shi amma ba wata addu'a ce suka karanta kawai suka kwanta suka yi bacci ba aka kacara ba kuma suka cinye wanda ya ce bayan mutuwar albani a yanzu waye za a iya nunawa a matsayin wanda ya fi kowa ilimin hadisi zai wuya ka nuna wani ka ce ya fi kowa ilimin hadisi a yanzu sai dai ka ce waɗanda suka fi fice suka kuma suke amfanar da al'umma a yanzu akwai manyan ɗalibansa wadda yana da rai ya yaba musu sun zama ga shahararrun marubuta ƙwararru kuma bayansa da yake ya raya ilimin an samu waɗanda suka kutsa cikin ilimin kuma suka yi fice shi da kansa ba su karɓe masa gyara akan wasu abubuwan kuma yana karɓa yana gode musu a cikin almajiransa akwai abu isa alhuwaini wanda yana ƙasar masar a yanzu banda shi akwai matasa da yawa to akwai wani bawan Allah da shi ya nemi yan uwa su shi da addu'a an sake masa wurin aiki saboda haka sai a yi masa addu'a Allah ya sa gurin da zai je ya fi albarka da alkhairi sama da inda ya bari kuma Allah ya sa ya zama mai taimakon addini ne a duk inda yake ina ga mudakata a nan tambayoyin da yawa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa